a takardar da mai magana da yawun jam'iyyar na kasar alhaji lai muhammed ya aike wa murya amurka ya ce najeriya na tsaka mai wuya domin ko jama'ar kasar sai kara rarrabuwa suke yi kuma hakan ya biyo bayan irin yadda gwamnati ke tafiyar da mulki ne a kasar takardar ta ce idan ka cire lokacin da kasar ta yakin basasa wanda komai su kurkuce kasar ba taba samun kanta cikin irin mawuyacin halin da take ciki ba yanzu sai a wannan mulkin takardar ta ci gaba da cewa cin hanci da rashawa rashin tsaro rashin aikin yi ga matasa yunwa su ne sahun gaba na abin da ke addabar 'yan ƙasar sanarwar ta ce gwamnatin da ta sa mutane cikin wannan halin ina sauran amfanin ta har ila sanarwar bata tsaya nan ba ta ci gaba da cewa wasikar da shugaba obasanjo rubutawa shugaba johnson ya tabo maganganu da dama da ba za a iya kawar da kai game da su ba don haka majalisun kasan biyu su yi bincike kuma su ɗauki matakin tsige shugaban wannan ya sa na kira alhaji lai muhammed wanda shine ya aiko wa murya amurka da wannan takardan kuma na tambaye shi anya bai ganin cewa wannan bukata ta jam'iyyar tasu tamkar wuce makaɗi da rawa ne. of the Federal government of Nigeria said that he's lost his country. The National Assembly could impeach him and have set out what I consider to be gross misconduct. mai kawo batun wacce muka da rawa dokar kasa ta ce idan shugaban kasa ya aikata ba daidai ba har ya saba wa dokar kasa abin da ya kamata a yi da wannan shugaban shine a tsige shi kuma abubuwan da na zayyana cewa shugaban ya aikata laifuka ne da suka cancanci a tsige shi na farko shugaban baya ganin majalisun kasa da martaba shugaban da ke boye masu cin hanci da rashawa shugaban da ya ka samar da tsaro a kasa da dai sauransu domin ake jira da irin wannan shugaban sai dai mai magana da yawan jami'ar pdp na kasa olusametu a taron manema labarai da ya a babban birnin tarayyar najeriya wato abuja ya bayyana wannan bukata na jami'ar apc da rashin tunani da hangen nesa ya ce nan kalaman su ne abin da ka iya kawo ta da zaune tsaye shi ma a takardar da ya aike wa murya amurka mai magana da damu shugaban kasa rubi abati ya ce wannan kalamai na jami'ar apc tamkar cin amanar kasa ne kuma jami'ar apc ta kuka da kanta idan gwamnatin tarayya ta yi yunkurin daukan mataki a kanta ya ce cikin takardar da jami'ar apc ta aike wa kafofin yada labarai bata ba da hujja ɗaya kwakwara ba da yasa take kira ga majalisun kasa na su tsige shugaban kasan sai dai ga bisa dukkan alamu wannan karan ana iya cewa an ja layi tsakanin fadar shugaban kasa da jami'ar apc wanda ko tun farko an daɗe ana kallon kallo tsakanin jami'ar da fadan gwamnati kuma wannan ba shine karo na farko ba da jami'ar ta yi irin wannan kalamin amma ana iya cewa wannan shine fi daukar hankalin gwamnatin tarayya ladan ibrahim aiwa muya amurka daga lagos a najeriya Yeah. ba kushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi laberiya irin haka inda ya kai su kudi congo irin haka inda ya kai su sierra leone irin haka inda ya kai su burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kan kasan nan